DW abu namu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasance tare da ku a wani sabon shirin na abu namu maganin akwabe mu shirin da ke yin nazari kan al'amuran da suka shafi mata da ƙananan yara da ma zamantakewar iyali baki ɗaya wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa da DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Latifa Mustapha Ja'afar ke jagorancin shirin na wannan lokaci. Ilimi, siyasa, zaman lafiya tarbiyya abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu muryar rediyo jamus ke gabatar da abu namu maganin akwabe mu abu namu Ganin a mu babu wanda za ya hana mu babu wanda za ya hana mu. Madalla shirin namu na wannan lokaci yayi nazari ne kan batun kula da rayuwar kananan yara musamman 'yan kasa da shekaru bakwai da a kwanakin baya-bayan nan ke fuskantar barazana da hadarin sacewa baya ga fyaɗe da ake yawan yi musu. da ya akan nemi yaran a rasa bayan an sace su ta yadda sai dai iyayensu su ɗauki haƙuri yayin da a wasu lokutan akan gano su bayan sun sha fyaɗe wani lokacin ma har da sauya musu addini. Kwada a watan da ya gabata ma an gano wasu yara da aka sace daga yankin arewaci aka kuma yi safararsu zuwa yankin kudancin Najeriya. Shin a ina nauyin kulawa tare da kare rayuka da lafiyar waɗannan yara ya rataya? Wannan tambayar ce ma na yi wa malama Aisha Munir Matawalle. Uwa kana tsohuwar malamar makaranta kuma mai nazari kan al'amuran da suka shafi iyali da zamantakewa a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Wato akwai al'ummatai da suke da haƙƙin kulawa da ɗa ba mutum ɗaya ba. amma asas din da kullu bunyanin asas duk wani gini sai da foundation to foundation ɗin farko haƙƙi ne na iyaye mahaifi shi aka ɗorawa auro mace ta gari ɗaukar nauyin matarsa ɗaukar nauyin 'ya'yansa auren ma da kansa ma dan saboda ɗa zai zo ma sai maza Allah yake sallallahu alaihi wasallama yake ya ku samari wato wanda duk yake da halin da zai yi rike mace to ya aure a nan ashe ma auren idan ba za a iya rike matar ba bai zama wajibi a yi sai mutum ya dinga azumi mace kwaya ɗaya kenan ban katse ki ba wasu na zargin cewa iyayen ba sa kula da 'ya'yansu yadda ya kamata rashin kulawar iyaye sake irin na iyaye shi ya kawo yarinya 'yan shekara biyu har za a bari ta fita har a ɗauke ta. Yawancin yaran ai kora su ake waje su je su yi wasa. Wasu kuma an kai su mm, mm, mm, wani gurin da bai dace ba za a kula da su ba. Amma idan uwa da uba ne za su zauna su reni ‘ya'yan suna kusa da su. Yanzu lokaci ya yi high time yanzu ba wai kowa za ka bari ya dinga shigo maka gida ba. Sannan idan iyaye sun fita wa suke bar wa ‘ya'yansu amana ya kula musu da shi. Na ne aka ɗauko daga ina take. ina ina ne gidansu ina ne yan uwanta ina ne da ina ne danginta an san in and out nata tukunna da na ɗauki renon ya a bata ba wai wadda za ta zo da ɗan jabi-jabin imani ba ta zo reno an fita ta bari a zo a sace ko a haɗa baki da ita a sace yaya. To ai wasu kuma iyaye mata ne kaɗai ke fama da su ta yiwu mijin ya mutu ko kuma sun rabu kuma tana buƙatar yin wani auren. To dangin mahaifin ɗa aiki ya same su waɗanda suke yanzu da yawan su ba abin da ya musu zafi idan uba ya riga ya mutu uwa kuma tata ta same ta sannan ita uwar kuma ba ilimi ba sana'a wata ma ta ajiye dan ta tafi ta je ta yi aure a wani gurin ban ce kar a ce na ce kar a aure ban ce kar a aure ba amma dan da kika kashi duniya dole ne ce kin sa ido a kansa kin tsaya kin ga kin ajiye shi a gurin da ba za a iya sace shi ba ko kuma mijin da zai aure ki ya yadda cewa zai iya haɗa su da 'ya'yansa ya musu kyakkyawar tarbiyya ko wani ɗan uwanki wanda zai kula da su amma idan ba a samu haka ba ya zame wa iyaye wajibi idan sun rasa miji ko ba su da miji ko mijin ya mutu ko uban 'ya'yan ya mutu ke ki zauna ki ji tsoron Allah ki sa ido akan 'ya'yanki ki kula da tarbiyyarsu. To shi ma dai a wani jawabi da ya yi mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya zargi iyayen yaran da sakaci wajen kula da 'ya'yansu. Na san da aka kama wasu aka kawo kara gaban sarki. A lokacin cewa ne da sarki da ni nake da gwamnati da duk mahaifinsa sai na ɗaure su kuma hannu ce a nemi kwamishinan 'yan sanda shin ba mu da doka ne da ake cewa criminal negligence mutum ya zo gaban sarki ya ce an sace masa ɗaɗan shekara hudu yana wasa a ƙofar gida kamata a ɗaure shi criminal negligence saboda haka ga baki ɗaya ƙwaƙwalwar bahaushen mutum sai mun canza tunaninmu mun saba mu zauna kullum mu ce a a inyamurai ne a'a a yarbawa ne a laifi a wajenmu yake mu mu ne masu laifi ku je onice yau ku je ku ce za ku sace ya su ku gani ni in za ku ga su sun bar yaran su 'yan shekara uku hudu suna yawo akan titi to ko mai mahukuntan ke yi a nasu bangaren kabiru adola kwaya shi ne kwamishinan matasa da wasanni na jihar kano ya tabbatar da cewa gwamnati na kokarin magance matsalar tare da daukar matakin hukunta duk wanda aka samu da hannu gwamnatin jihar kano karkashin jagorancin shi mai girma gwamna ta kafa kwamiti mai karfi wanda zai bi samun wannan abu na yaran wuraren da aka sace kuma gwamnati za ta ɗauki za a ba da shawarwari akan yadda za a magance wannan matsala sannan kuma ga doka ana neman tabbatar da ita cewa duk mutumin da aka kama shi da hannu a denan kano da laifin sata yara to zai tafi lahira injiniya bashira adamu aliyu shine jagoran wannan kwamiti da gwamnatin ta kafa injiniya ta wacce hanya za ku shawo kan wannan matsalar yaya ake ana satan nan su waye suke satan nan ne dawa dawa ake hada baki wani abu dalili yake sa suke wannan satar wani wurare ake kai su wannan bincike ne da koda ya mutum an gano shi kai koda mutuwa ya bayan an gano shi ko kafin wannan ya kamata a zo a bada shaida a bada bayani kani da Allah ni dai na bibiya na kuma ga iyayen da aka dauke masa ayansu mafi yawancin su masu karamin hali ne saboda haka suna cikin kuncin rayuwa ma da haka zirga-zirga da yau a zo nan gobe a je can da sauransu kansu wallahi akwai wahala ciki ina mafita Comrade Kabiru Sa'idu Dakata shine shugaban kungiya mai zaman kanta da ke rajin kishin al'umma ta Kaja iyaye dai su ne alhakin kula da yaransu yake a wuyansu saboda haka akasarin yaran nan waɗanda ake sace su zaka ga ba su da wayan da ya kamata a ce an bar su su kaɗai suna yawo ya kamata ko da makaranta za su je a rinka haɗa su da masu wayo suna kai su in ma babu yayyansu ya kamata makarantun da suke zuwa na islamiyya da na allo da na boko a ce an fito da wani tsari da za a rinka haɗo su a kungiyance a group ana kai su kowa a miƙa shi gidan iyayensa domin sannan kuma iyaye ya kasance cewa in ba lokacin makaranta ba a rinka eh, kula da kai da kawo na yara yaro da ya fita a tabbatar an san ina ya je in kuma wanda bai isa aike ba ne kada a aike shi domin irin waɗannan miyagun mutane suna nan suna yawo a tsakanin al'umma wasu ma 'yan uwan yaran ne ake haɗa baki da su Malama Aisha Manir Matawalle idan na dawo gare ki, ta ya za a iya shawo kan wannan matsalar? Ko da yake yanzu iyayen sun lalace ba sa son ma ka sa hannu a cikin harkar 'ya'yansu to sai an dawo da wannan tunanin cewa makoci shi ma yana da iko ya dinga sa ido a kan ɗa duk a motsinsa sannan society in general duk lokacin da ga wani mummunan abu zai faru da shi wajibi ne duk wanda yake wannan gurin ya tsaya a kan cewa sai ya taimaka ya ceci wannan yaro daga faɗawa cikin wannan musiba da ake tare da ita sai hukuma kuma ita ce za ta shigo ciki ta sa security kan hanyoyi a dinga duddubawa hukuma ta tunani kowa ya farka idan gona ya tsage sannan na dangane ya shigo amma jihar da zumunci yake da karfi irin waɗannan abubuwan ba su sun karo al'umma ba. Ya al'ummar duniya ma har haɗa kai dangi mu samu ci gaba. to da fatan waɗanda aka yi wannan shirin domin su sun je kuma za su ɗauki matakan da suka dace muke kammala shirin na abu namu na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka mu wajen kammaluwar shirin musamman ma wakilinmu na jihar Kano a tarayyar Najeriya Nasir Salisu Zango. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustapha Ja'afar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.